da yake jawabi a wajen wani bikin kaddamar da sayar da takin zamani gwamnan jihar ta sokoto aminu waziri tambuwal ya ce fiye da naira miliyan 360 ne ake sama da fadi da su a albashin ma'aikatan kananan hukumomi 23 na jihar ta sokoto a kowane wata ya ce ana yin hakan ne kuwa ta hanyar baiwa wasu ma'aikatan kananan hukumomin kashi 40 bisa 100 kacal na albashin su yayin da sauran kashi 60 bisa 100 yake fadawa a aljifan shugabannin kananan hukumomin haka kuma an gano wasu ɗimbin ma'aikata na bogi da ƙananan hukumomin ke ɗauka suna biyan albashinsu bayan yarjejeniya da su na basu kalilan daga cikin albashin duk da yake dai gwamnatin bol ya bada umarnin gaggauta yanke albashin na ma'aikatan na ƙananan hukumomi tare da dakatar da ma'aikatan na bogi to amma bai bayyana wani mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka ba domin tabbatar da umarnin hakan ya sa na yi yunkurin jin ta bakin gwamna amma haƙa bata cimma ruwa ba yayin da shi ma mashawarcin gwamna akan lamuran 'yan jarida imam imam ya ki ya bani lokaci da damar zantawa da shi akan lamarin bayan kusan kwanaki uku ina bin sa ta wayar tarho to sai dai na tuntubi shugaban karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa da ya sauka abdullahi mu'azu hassan dangane da irin wannan almundahana a albashin na ma'aikata a majalisun ƙananan hukumomi a jihar ta sokoto wannan matsala gaskiya ne yanda mai girma gwamna ya faɗe ta kuma har akwai ma wani abu kila da bai faɗa ba ba ma kashi arba'in ba wasu sunaye ne kawai wasu ke bayarwa a sa za ka ga mutum ya zo da takarda da sunayen mutum goma ko ashirin an ba shi kuɗaɗen mutum ashirin ya sa aljihu ya yi gaba duk daraktan da ya zauna local government da matar shi da ɗan shi suna an san local gamman albashi lokal gamman goma. Shin suwa da wa ne kake gani ah, suke da hannu ga tafka irin wannan aika-aika ƙananan hukumomi? ai su ne sakatare ma'aji daraktoci waɗannan su ne matsala da shugaban kanshi shugaban jam'iyya ko shugabannin jam'iyya dukansu abdullahi hassan dai ya fuskanci kalubale a yunkurin da ya yi sa'ad da yake shugabancin karamar hukumar na tsalkake sha'anin biyan albashin ma'aikata to ko me ya janyo haka duk lokacin da muka ce muna son mu yi wani abu domin kyautata al'umma to karka yi zaton kai kuma za ka yi shi salon alun saboda mutane ba dabbobi ba ne za su gode shi kuma akwai wani can yana ganin idan mutane suka gode ma wata rana fa zai rasa nashi wuri matsugunni saboda shi yana nan yana tsugunni yana cuta shekara ɗaya kenan da saukar da zababbun shugabannin majalisun ƙananan hukumomi a jihar ta sokoto inda yanzu haka kantomomin riƙon ƙwarya ne ke cin karensu ba babbaka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Kaliaka, in Kairoche, Aruta, Kamasa, ba.